Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Wata kwararriya kan sha'anin 'yancin ɗan adam a Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce a ƙasar Rasha kuntatawar da ake ma 'yan tawaye da masu ra'ayi saɓanin na hukuma a siyasance da zamantakewa ya zarce na duk wani lokacin baya tun bayan da ƙasar ta mamaye Ukraine. A rahotonta na farko a matsayinta na jami'ar gabatar da bayanai kan yanayin 'yancin ɗan adam a Rasha, Mariana Kadrazoba ta gaya ma hukumar kare 'yancin dan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya cewa mamaye Ukraine da Rasha ta yi ta daɗa su kurkuta harkokin 'yancin dan adam nan da nan. ta ce daɗa tauye 'yancin ɗan adam da ake yi da niyya a rasha cikin shekaru ashirin da suka gabata ya ta'azzara zuwa manufofin ƙasar na yanzu na maida duk wani matakin bayyana ra'ayi na daban a matsayin wani babban laifi da kuma nuna goyon bayan yakin da ake yi ta wajen danne masu ra'ayi na daban da yada farfagandar gwamnati da kuma iko da kafafen yada labarai a daidai lokacin da gwamnatin kasar turkiya ke jaddada aniyarta ta kare martabar iyali 'yan luwaɗi da maɗigo da dangoginsu da ke ƙasar na cewa wannan mataki na daɗa mai da su turmin tsakar gida shalugude a ƙasar. Yayin da yake jawabi a babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York, shugaban Turkiya Rajab Tayyip Erdogan ya ce martabar iyali na fuskantar barazana. Kare iyali da kuma martabar iyali tamkar kare makomar ɗan adam ne, a cewar Erdogan ya kara da cewa, ina kira ga dukkanin abokanmu da su nuna sun damu matuƙa game da batun kare martabar iyali. yayin da sojojin somaliya da mayakan kabilu masu alaka da su ke ci gaba da fatattakar 'yan alshabab daga yankunan tsakiyar kasar masu nazarin al'umura na gargadin cewa duk da haka dai kasar na iya fuskantar barazana daga masu da'awar kishin islama ɗin da ke kan gudu sojojin kasar somaliya na kan kaddamar da wani farmaki kan mayakan alshabab tun bayan da shugaba hassan sheikh mahmud ya kaddamar da abin da ya kira cikakken yaƙi kan mayakan a watan agustan shekara ta 2022 mayakan al-shabab suka tsere daga wasu daga cikin wuraren da suka ja daga a yankin tsakiyar kasar saboda takura su da sojoji da gwamnatin ta yi da kungiyoyin mayakan wurin da kuma hare-haren jiragen sama daga kasashen waje masu dasawa da gwamnati duk da wannan ci gaba da aka samu a yaƙi da ake yi da kungiyoyi masu alaƙa da alƙa'ida masu nazarin al'amuran tsaro a Somalia sun yi imanin cewa ɗaya daga cikin kalubalolin da ake fuskanta shine kasancewar 'yan bindiga da ke kan hanyar gudu. Yayin da cana ke bikin karo da goma na zagayowar ranar da ta kaddamar da shirin gina hanyoyi da sauran madafun ci gaba DRI, sabbin alkaluma na nuna cewa yawan basukan da cana ke baiwa kasashen Afirka ya yi kasa fiye da na duk wani lokaci cikin shekaru ashirin. Wata takardar bayani da masu bincike suka fitar a wannan satin a jami'ar Boston ta ce annobar corona da matsalolin tattalin arziki na cikin gida da kuma sauye-sauyen manufofi da kuma dai damuwa kan makomar basukan da ake baiwa Afirka. na daga cikin dalilan da suka sa basukan da ake baiwa afirka suka yi ƙasa da dala biliyan biyu a karan farko tun bayan da aka kaddamar da shirin na bri a ƙarshe masu gabatar da ƙara na gwamnatin amurka sun samu sanata bob menendez mai wakiltar new jersey da matarsa da laifin karɓar cin hanci da rashawa jiya jama'a masu gabatar da karar sun bayyana tuhume-tuhumen da suke ma menendez dan jama'iyyar democrat mai shekaru 69 kusan shekaru shida bayan da aka samu rabuwar kawunan masu taya alkali yanke hukunci kan wata tuhuma makamanciyar wannan da aka masa wannan tuhuma ta baya-bayan nan ba ta da alaka da ta farkon wadda ke zargin cewa ya karɓi ɗimbin cin hanci don ya matsa lamba ma wasu jami'an gwamnati a madadin wani likita a jihar Florida. Ofishin adana al'amuran tarihi na Majalisar Dattawan Amurka ya ce da alamar da Menendez ne ɗan Majalisar Dattawan Amurka na farko mai ci da aka taɓa samu da laifuka irin wannan biyu masu alaƙa. Menendez na shirin sake tsayawa takara don ɗorawa kan shekaru wajen talatin da ya yi a majalisar. kuma a daidai lokacin da jama'iyyarsa ta democrat ke fama da rinjaye mai rauni labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. da wannan lokaci barka da kasancewa a cikin wannan karshen mako duk da kai makon wanne farkon mako ne kai ba karshen mako ba ne saboda ne ne ka <laughs> muna nan malam an gaji sosai a new york muna nan muna ta gwagwarmaya eh, gaskiya kuna nan kun tattarbi manyan shugabannin kasashe na duniya baki daya inda suka je kowa ya bayyana irin matsalolin da ke hmm. kasashen su daban-daban wato in ka duba je in ka duba kasashe mu wato jawaban da shugabannin mu suka yi zaka ga kaman kaman sun hada baki galibi su sun yi magana akan eh. canza fasalin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya sannan kuma sun yi magana kan batun um, kan batun sauyin yanayi sannan kuma kuma su yi magana a kan batun hulɗa ko mu'amala da sauran kasashen duniya musamman wanda shugaban najeriya ke cewa kada a dauki a dauki 'yan afirka a matsayin wasu mabarata ko kuma masu neman tallafi da sauransu a dauke mu a matsayin abokan hulɗa wanda za a yi mu'amalar kasuwanci kowa ya amfana da mu mu ma mu amfana da 'yan uwa ya ce to kaga wannan jawabin gaskiya jawabi ne da ya taɓa zuciyar mutane da dama gaskiya da gaskiya haka ne kamar ka faɗa ne wato sun yi magana kusan da murya ɗaya duk da yake ba su haɗu ba amma abin da ya kamace su ko kuma abin da masu fashin baki ke fatan gani shine a lokacin da za su haɗu wuri guda su yi magana da wato da murya ɗaya ba wai duk da ra'ayinsu ya zo ɗaya ba amma dai ya zama kowa yana ta kansa to akan haka nan kasan dama in ana rarrabe hmm. sanin ne abubuwa fa za su yi tawakkala ɗaya bayan ɗaya amma in ana haɗe tsintsiya maɗaurin ki ɗaya to za ka ga duk abin da ya zo to ko da matsala ce za ta zo da sauƙi insha Allah haka ne kuma ka san wani abu wato abin ya huce muna muna nishadantar da al'umma amma baka san mutanen da ke sauraren ka ba haka ne na gane na fahimci haka ne a lokacin da na gana da ministan tsaron najeriya tsohon gwamnan jihar jigawa alhaji badar abubakar wanda ya ce wannan shiri baya wuce shi duk wani shirin da aka yi akan kundin eh, a cikin kudin sa ne yana saurare don abin da ake yi murtala Allah sarki <laughs> wasu wasu ah, labaran bandariya da kuka yi suka wuce ba ya tuna mun da ce masha Allah mun gode kwarai da gaske to haka kuma na sa akwai manyan dama da suke saurare mu to muna godiya sosai da wannan ah, kulawa an ta ko muna musu fata alkhairi hmm. wato murtala ga wannan sakon taya murna da ta fito daga wato 'yan kungiyar starboys kenan wata kungiya ce ta wasan kwallo da aka yi tun ana yara ake kira boys yau gashi nan sun zama starmen kenan don sun dukkan sun girma ha akwai akwai waɗanda suka ci sarauta ba a cikinsu daga unguwar yalwa kumasi a jagorancin alhaji gurunshi suna taya abokinsu ɗaya daga cikin su wanda shi ma yanzu haka sarki ne a ƙasar canada da ake kira baba garba ibrahim watara wato matarsa ko kuma allah ya masa karuwa ya samu ɗa namiji a can kasar kanada wadda za a yi bikin suna a mako mai zuwa kuma an riga an sa sunan ɗa wato sunan shi yusuf ibrahim watara to allah raya yusuf ibrahim watara sannan kuma shi mafiyar yaro kuma allah ka bata lafiya da nono mai albarka muna mika taya murna zuwa ga 'yan starbucks baki daya a birnin kumasi yalwa mu shiga bangaren gaishe-gaishen mu kai tsaye inda za mu sami dama mu isar da sakon filin a bar ya huce daga sashen hausa na mariyar amurka gaisuwa ga Ibrahim Musa wada barikin ladi a jihar Plateau sai kuma Sani mai manja kasuwar barikin ladi sai kuma Salihu Isa fana karamar hukumar mulkin dandi a Kamba jihar Kebbi Najeriya sai Sanusi Madate da Magaram da Isu Makeri Madate da Ilyasu Yakubu Digawa da Yakubu mai aski badaraka da Haddadi mai kwamfuta mai yamma da Nazifi Ibrahim Rugar Malam Shagari da Abdullahi Usaini Duku da kuma Faruku Mahekaru ga Sokoto. filin abar ya huce na isar da sakon gaisuwa zuwa ga adamu a hamza daura da da iliyasu yakubu da gawa da sanusi madace da magaram da isa jikan mai saje toro haka kuma muna so isar da gaisuwa zuwa ga kantine mai kosai bakin kasuwa dambam da matan gali dirbin dambam da matar yakubu abdullahi dambam da matan sale shehu shahada dambam sai matan shugaba ajiya mai shayi garkin daura da mata alhaji mustapha shamadu dambam da matan nasiru mai wankin hula dambam da matan alaramma malam mutari unguwar kandahar uh, potiskum sai kuma matar badisa potiskum da kuma uh, bala muhammad dambam uh, da kuma rukayya matar shi bala muhammad dambam a jihar bauchi bari mu kara isar da wannan sakon gaisuwa zuwa ga alhaji usman na katuzu da alhaji umaru buji katuzu da usaini ya gara chairman na apc sai sani baushe buku mazoji da kuma aminu mai unguwa buku da garba kwabe buku da mustapha g9 da maturu sai alhaji gambo da mustapha mai kayan miya gashuwa da kuma buba mai goro gashuwa da adam a adam gashuwa sai yakubu direban mota kano da garba sabiola gashuwa sai usman muhammad maiduguri da dukkan masu sauraron wannan shirin mai farin jini maganin hawan jini in ji masu karin magana daga ƙarshe muna mika sakon gaisuwa ga alhaji umar forever gashuwa da fatan dukkansu za su yi ƙarshen mako lafiya. tusa kuma gaisuwar rabar ya huce ta fito daga amadu banija da ke bauchi unguwar karofin madaki zuwa ga sashen hausa na gidan rediyon voa murya amurka ya ce fili a bari ya huce ga gashe-gashe na da fatan alheri zuwa ga sarkin motar sarkin bauchi alhaji baba shehu lame a unguwan karfin badaki a gidan sarkin yakin bauchi da mai girma dujuman bauchi alhaji bashir yakubu lame da ke unguwan dan juma goje a garin bauchi da kuma dan ladi kaura na kauran bauchi mai saida naman kaji a tashar da spark a garin bauchi da kuma duban bauchi alhaji nasiru mu'azu da ke garin bauchi a kan titin anguwan bakaro isa kuma hajiya lauratu banga da ke unguwar karofi a gidan sarkin yakin bauchi da jamilu barista na asibitin baram gada da ke garin baram a karamar hukumar bauchi da comrade alkasim nuhu abdulkadir alkasim yalo kenan a unguwar bakaro a garin bauchi a karshe kuma yake gaida sarkin garin langas alhaji abdulrahman yalwa wanda ke garin langas da ke gunduman birshi na karamar hukumar bauchi sai kuma wannan sakon gaisuwa zuwa ga fila a bari ya huce ya ce a isar mai da sakon gaisuwa zuwa ga dr sa'idu sani badigo da sale muhammad isa bajoga da dr usaini mai maganin ciwon hanta ziddiwa da aliko auta kafinta yalwa da muhammad lura arke da alhaji burada da potoskom sai kuma alhaji adamu sarkin sangaru da alhaji yahya muhammad sangaru da kuma dan adda mai maitaranka da shugaba mati taranka sai kuma malam malam mai zanen hula da yusuf mai leda a garin gololo da alhaji sale haliru sarkin zingiwa da kawu ikd potescom sai kuma hamisu henry potescom da daukacin ma'aikatan sunshine fm a potescom da yawale sani ta kai da alhaji nasiru mai dabino darkin kano da alhaji umaru bata bajoga sai kuma alhaji ali bata bajoga da malami kura da ayuba a garin sarkin noma noma da babawo mai taki toro da ɗan sandan najeriya manga giyade azare da ali reza zindiwa sai kuma abdulkadir mai kifi zindiwa da dukkan ma'aikatan voa hausa maza da mata sako daga alhaji haruna bibi watar masuwa da alhaji sule na yashi turakin sangaru bajoga to sai kuma gaisuwa zuwa ga sarkin musulmin north america alhaji yahuza abubakar wanda a halin yanzu yake ziyara a kasar ghana da sauran fada karawa na sarkin musulmi da fatan duk an tashi lafiya. sani ba a yau wace tsaraba kake rike da ita ga masu sauraren mu. To Malam Murtala wato tsarabar da nake da ita ita ce labari ne na wasu marubuta guda biyu bari eh, misali da ni kai kaina shine maruwaci ne na kumasi da maruwaci ne na akra wato kowa ya gawurta kowa ya shahara a fagen ruwa ga ruwa ga kwaɗayi ka san mai ruwa duka mai kwaɗayi ne mm. gaskiya to abubuwan sun yawa tara da goma kenan <laughs> to shi ne eh. shi wannan wato sun samu labarin juna wannan na son oh. ya je ya gwada wannan wannan sai ya gwada wannan sai shi na akra ne ya ce to bari ya kai mana kuma sai ziyara su je su gana su gwada juna su ga wane ne lamba daya shi na akra eh. da ya kai a kumasi aka kai shi gidan wannan sarkin marowatan kumasi suka zauna oh. ya bar aka fito da ruwa suka sha ruwa suka sha ruwa suka sha ruwa suka sha ruwa suka sha ruwa har da rana aka kuma sake shan ruwa har yamma ya yi aka kuma zo da ruwa aka kuma sha sai shi da karan ya ga kama a lalle wannan fa makiri ne wanda zai cika ciki da ruwa <laughs> ta shan hira ba shi nan malam ya gade abin ba na yi bane ya ce a'a ai bari ya sadada ya tafi shi nan malam sai suka yi sallama ce to shi da na ga na ga lafiyar ka zan koma shi nan sai eh. kama hanya yana tafiya oh. to ashe shi ma daman ya zo da wani abincinmu na mutanen gana ana ce masa dukunu ka san dukunu kana gani ina zuwa da shi ofis to dukunun nan ana ci da biyar yaji sannan kuma ana dama dukunu a sha da madara ko da gyada ko wani abin da dai ana dama yadda kasa ana dama fura haka ake dama dukunun na a sha. Oh. shi kuma mutumin kira oh. kuma dukunu abincin mutanen akra ne ashe akwai ɗaya cikin jakarsa shi oh. ma don tsabar ruwa ana ta kawo ruwa suna sha amma ya ke fitowa da wannan a ce. saboda ruwa saboda ruwa shi ke da ya tashi yana tafiya yana mm. tafiya zai koma akra sai ya samu wuri ga wani dan ruwa ne dai haka yana kwance sai ya ɗebi ruwan ba mm. ya dan gyaggyara kwano ya abin da ya fito da dukunu sai ya dama yana dama yana dama ya kare irin kaɗan wani gyaggyara hannu malam zaka kafa kai eh. ashe na kuma mm. sun ya biyo shi <laughs> da ya gama damawa da ya ci yana gamawa saura sha sai na kuma sai ya ce salamu alaikum da ya jiyo ya ga oh. mutumin sai ya ce wa alaikum salam yau kifin nan za su ci abinci sai ya watsa cikin ruwan la ilaha illallah rasulullah ka eh, oyi oh, eh, saboda ruwa shi da ci ba bai bari wani ya ce ba da dai su sha tare ya zuba ba ya ce ta ne ya dama ya zuba musu abinci suka ci to shi ne ake tambaya su wannan mutum mutum biyu ai ai babu ai babu ko babu ko tantama wai babu ko tantama wannan din da ya kawo ziyarar ya tafi eh. dama ai ya fi kowa ruwa wato shi ne a kenan shi ne saboda ai shi wancan ko kawo abincin ba balle balle kana eh. asara asaran komai ba eh haka shi wannan nashi din ne fa bai ci ba kuma ga yana jiyo wannan eh. maimakon ya ci ko kuma ya a wai kawai sai ya zubar da shi eh. saboda kawai tsananin ruwa ai wannan ba ma ruwa bane ma wannan ai ban ma sai da zan bayyana wannan ka san ruwa ya kai ya kawo yana zama mugun kai ne <laughs> kai wallahi haka ne to baba <laughs> a nan za mu abin nan don naga jili tana daga mana hannu to haka a nan za mu ja birki sai kuma mako mai zuwa in Allah ya kai mu yanzu ka a madadin baba ya ku makeri Murtala Faruk Sanyin na da sauran abokan aiki muke fatan ku kasance lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a da yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a hausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.